hukumomi domin kara ƙasa harsashi na yin ayyukan da ya kamata da kuma buɗe waɗanda aka yi muna kira gare ku ku ƙara tabbatar da cewa an ci gaba da ba da haɗin kai yadda ya kamata duk abin da ya kamata in Allah ya da a matsayinmu na wakilanku za mu ci gaba da shi yadda yake za mu ci gaba da rage muku wahalhaloli da suke tare kuna ji kuna gani mun kaddamar da wato aiki na gaggawa na inganta harkar ilimi a jihar kano wanda tuni har fara gyaran makarantu na firamare kuma za mu ba da ayyuka wannan sati mun ma faɗa ana na ana les da 'yan kwangila da za a fara yin ajujuwa haka mun yi nisa wajen tabbatar da cewa an sama wa ɗalibanmu kujeru bencina da kujeru na zama da kuma gyara duk abin da ya kamata a gyara yanzu a wannan sati za mu ba da kwangiloli na gina banɗakai a kowace ƙaramar hukuma za mu gina banɗakai kasuwanni ko asibitoci ko waje na saye da sayarwa yadda yake al'umma za su dinga samu su zagaya yayin da lalura ta same su haka kuma za mu saka wato sola-sola a inda duk ya kamata asibitoci da makarantun kwana duka wanda suke karkara ina so in gaya muku musamman matasa na karkara mun fito da tsari na harkar noman rani wanda duk masu waɗanda suke da dams dam madatsun ruwa a wannan ƙananan hukumomi muna nan muna ayyukan yadda za mu faɗaɗa mu buɗe mu samo kayayyaki na noman rani kowace lokal gamin mu har hada mu ba wa matasa domin su ci gaba da aiki na noma a wajen saboda mutane da suka zo daga nesa muna gode muku kwarai da wannan ziyara alaran momi muna godiya gwanaye muna godiya masoya 'yan halaliya na wannan jam'iyya ta ta NPP da kwankwasiya muna godiya. Mata muna godiya saboda halarci da suke nuna mana. Matasa muna godiya. Muna fata za a koma a ci gaba da irin wannan addu'o'i. Allah ya mana maganin azzalumai. Allah ya ƙara kare al'ummar jihar Kano. wanda duk yake neman ya kassara al'ummar jihar Kano Allah ka kassara mana wanda duk yake neman ganin bayan yan jam'iyyar NNPP a wannan jiha tamu magoya bayan wannan gwamnati Allah ke mana maganin su. na gode da kuka zo wannan guri lafiya Allah mai da ku gidajen ku lafiya ina so na amfani da wannan dama yayi wa mataimaki na barka da zuwa domin jiya muna tare da shi a abuja kuma duka saboda za mu tarbe ku muka ce bari mu taho a yau mu zo mu gan ku mu yi muku godiya na wannan addu'o'i da kuka fara a wannan jiha na riga shi zuwa saboda jirgin daban-daban ne muna maka barka da zuwa kuma kamar yadda ka gani wannan magoya baya ne alarammomi gwanaye sauran 'yan jam'iyya daga ƙananan hukumomi 44 wanda a safiyar yau kowace ƙaramar hukuma a ƙarƙashin shugabannin ƙananan hukumomi suka gudanar da addu'o'i ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin azzalumai ya ba mu zaman lafiya muna godiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to kun ji bayani